بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin wannan daura ta alfiyatul usul wacce sheikh abdullahi gwandu alamatu sudan wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar ya wallafa wanda sharhi ne ko kuma waƙe ne na littafin miftahul usul ila bina ilfuru furu'i usul wanda sharifuddin misani ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta 771 a wannan birni na maiduguri a wannan rana ta 30 daidai ga watan januwari shekara ta 2020 a 2021 mun faro bayani game da anwa'ul mansuk inda muka yi bayani akan annas mun faro bayani akan al'ijmal sai kuma lokaci ya yi halinsa wanda insha Allah ta'ala yanzu za mu tafi zuwa ga al-mujmal kashe-kashen al-mujmal mun yi bayani cewa al-mujmal shine lafazi ya zama yana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya yana ɗaukar ma'anoni guda biyu kuma wata ba tafi ɗaya ba idan wata tafi wata to ba sunan shi mujmal ba sunan shi zai zo nan gaba amma in dai duk matsayinsu ɗaya kamar lafizul da sauran irin waɗannan lafizan to sunan sa al-mujmal na'am akramakallahu na'am wanda wannan shine darasi na goma sha biyu a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin waɗannan baituka masu albarka na الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال قال المصنف رحمه الله تعالى أصحابنا بآية القرآن أولها يا شيخ أولها أولها باللفظ ذو إجمال بطهر الاعتداد الاستدلال أصحابنا بآية القروء والحنفي بالحيض للمقروء دل على اشتراكه تخالف صحابة فيه بذاهم أعرفوا من قام فيه يستدل يوضح بأن لفظ القرء في ذا يرجه نعم yake cewa awwaluha na farko a cikin al'ijmal shine lafazi ne guda ɗaya amma sai zama yana da ma'ana sama da guda ɗaya yake cewa bi tsuhuri litidadu a wajen malamanmu na maɗikiya to ana yin idda ne da abduhur a wajen malamanmu na malikiya in an zo yin idda za a yi idda ne bituhur amma ba za a yi idda bilhaifa ya ce me yasa bi ayatul ƙuru'i sun kafa hujja da ayatul ƙuru'i ya ce walhanafiyu hanafiyu lil makru'i amma a wajen malaman hanafiya to ana yin idda ne bilhaib ana yin idda ne da haila me yasa lil makaru'i saboda hadisin da ya zo wani hadisi kenan la wannan hadisi ne wanda suka kafa hujja da shi wanda yake nuna cewa haila ita ce abin da ake nufi da alƙur ba a tsohor ba a'a ya aka ya bace muku kuwa yawwa ga wani can ya hango ka ce me? da'il da'is salata ayyama a ƙara'i ki daina yin sallah ayyama a ƙara'i me mana a tsara a nan alhaif mana ki daina yin sallah a kwanakin da kike haila shine ma'anar sada'i salata ayyama a iki ki bar sallah a kwanakin da kike yin haila ina fatan mun fahimta to kaga anan gurin da salata ayyama a iki haila ake nufi to tunda haila ake nufi sai yake nuna cewa kenan jam'in jam'insa shine aqra sai ya zama ma'anarsa kenan alhaid zai zo ya musu raddi nan gaba shine mala yace dalla ala ishtiraki takhalufu sahabati abin da yake nuna cewa shi mushtarak ne shine sahabbai sun yi ikhtilafi ba wai hanafiya da malikiya bane suka fara khilaf din tun daga sahabbai ne wasu suka fassara alqur'u bi ma'ana alhaid wasu suka fassara alqur'u bi ma'ana at-tuhur Shi ne yake cewa bizahum a'raf sai ce man kama fihi yastadillu yubihu duk wanda yazo zai yi magana akan alƙur'u zai kafa wata hujja wacce za ta rajjaha ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu idan ba malike ne ya zai ce maka alƙur'u a nan yana nufin aktubur zai ce maka misali daga cikin dalilai na shine an ce a saki mace a wannan yanayi tana masu fuskantar idda su kuma yaushe ne take fuskantar idda shine tana tsari zai ce maka misali a idda ibada ce ibada kuma ba a yin ta a cikin haila saboda haka wannan ya nuna a nan bi a tsohor ina fatan mun gane zai ce maka a yana daga cikin ƙa'idojin larabci shine an yi khalif adad al-ma'adud to alhaiz namiji ne ko mace alhaiz namiji ne ko mace alhaiz mace ne shi kuma a ɗuwar ba to Allah sai ya ce wal mutsallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru to a nan gurin al'adar ɗin mace ne ko namiji ne na mace ne to kaga al-ma'dud din me ya kamata ya zama to in ya zama namiji sai ya zama mai kina a tsohar yauwa to idan ka zo kan bahanafe shi ma dole ya samu hanyar da zai rajjaha cewa a nan gurin abin da ake nufi da alƙur'u yana nufin alhaif yauwa na farko zai ce maka ne babban manufar da ta sake yadda bara'atun rahim to shi kuma tsarki za a samu baratu da shi yawa saboda da wanda ba ya da wacce take da ciki da wacce ba ta da ciki da wacce ba komai mahaifarta duk suna yin tsarki ina fatan mun gane amma wacce take da ciki ba ta haila to kaga in ya zo dole ya kafa maka hujja da wannan waɗancan lafazan kuma zai rurrusa maka su ya ce maka ai wancan mukhalafatul adad lil ma'dud da kuka faɗa ai ba koyaushe yake zuwa ba zai iya yi wa lafazi ya zama mace ne amma kuma ba ba macen bane na hakika yanzu ɗalha namiji ne ko mace <laughs> eh namiji ne ko mace namiji ne ɗalha to amma ba ga tawun a ƙarfi <laughs> ko ana goge ta ɗalhatu to kun ga wannan shi ne kamar yadda a wajen malaman nahu suna ce masa mu'annasu lafzi ne suka ce akwai mu'annas a lafazi ina fa yanzu zainabu mace ce amma na irin lafazi ne <laughs> na'am to shine abin da malam yake nufi a nan gurin shine man kama fihi yastadillu yubihu bi anna lafzal qur'i fi za yar jau zai ce maka ga dalilin da ya sa na rajjaha cewa al'uru a nan gurin ana nufin al'uru ko kuma ana nufin alhaif na amjika wasani fi ta'arifi fal hadana fi waladin haqqun lahu i'ana mm. la haƙu ummihi li atdara walidatu wa dhul khilafi sara li fatihi ra'ihi yuqalu ubhima idan fa فقصر ulzima Na'am, wani lokacin ana iya samun ijmal a cikin sarf sarfin laf yaya za a juya lafazin ya kamata ya zama kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yace la tudarra walidatun bi waladiha to da yace la tudarra walidatun bi waladiha menene ma'anar latu dara walidatun bi waladiha a nan gurin shin latu dara walidatun bi waladiha a nan gurin tun da muza'af ne yana nufin latu darir ne ko kuma yana nufin latu darar ne shin yana nufin latu darir ne ko kuma yana nufin latu darar ne kaga idan muka ce la tubarir walidatun bi waladiha me ma'anarsa kada mahaifiya ta cutar saboda ɗanta idan kuma muka ce la tubarar walidatun bi waladiha shi kuma me muke nufi kar a cutar da ita kaga idan muka ce la tubarar kaga kaga ana magana ne akan ita walidar amma an mun ce la zai zamanto yana nufin cewa shi abin nan ɗin shi haƙƙin rainon yana ga yaron saboda haka wani lokacin an samu saki tsakanin uwa da uba sai wanda yaron ya zaɓa ina fatan mun gane shine yake cewa wasani fit ta'arifi fal habanatu fi waladin haqqul lahu i'ana la haqqa ummihi li la tudarra walidatun wa zul khilati sara li fatira'i wanda ya saba mana kuma sai ya wara din fataha in ya mata fataha to shi shikenan ya tashi daga cewa haƙƙin yaran ne yace ƙalu ubhima mukhatabun Izan fa ulzima sai ce ai da mukhatab din ba a san wane ne ake magana da shi ba zai zamanto ba za a yi zai zamanto cewa bana kasar ɗin zai zama ilzami na' salisu bi naqi wa shaqli dhahab نعم أصحابنا لمنع عرض وذهب بذهب لقول من قد أرسلا لسائل شير لسائل شير كلادة الحلى لسائل شير كلادة الحلى قد كان فيها قد كان فيها خرز مع مع الذهب بذهب فقال لا ينفي لا ينفي الريق ريق حتى تفصل فبيع السلع وذهب بذاهب لزم بذهب لبابا بذاهب بني وذهب بذاهب وذهب بذهب gyara kowa ya soke wannan alif din cika wa zahabin bi zahibin lizam na'i والحنفي جاء بعد والحنفي جاء بعدل الضاد فلا دليل لاحتمال بادي جوابنا إهمالها أصح بل حتى تميز حتى تميز المزيل محتمل في شكل نعم wani lokacin ana iya samun ijmal saboda matsalar da aka samu ta ɗugu yawwa saboda matsala da aka samu ta ɗugu misalin wannan shine hadisin da aka rawaito a nausar salam yana ci an tambaye shi game da sayar da kharazun wa zahab mana mutum ya sa zinari da tsakiya ya hada su guri guda ya siyar sai a nausar sallallahu alaihi wasallam ya ce la hatta bai halatta ba har sai an sai an raba su yawwa saboda kaga wannan yake nuna cewa siyar da zinare haɗa da tsakiya akan zinare haramun ne saboda haka shi kuma ba hanafi ya ce la wannan ba ba ba ba ba ba nasi ba ne mujmal ne me yasa ya zama mujmal shine akwai ruwaya da ta zo hatta tufaddal shi ma'anar bi ajmi bi ajmi bi ajmi mana bi ajimi sad ya kamata ya zama bi ajimi sad ku gyara shi ma bi ajimi sad mana a sa wa sadun din dugu kaga sadun an sa mai dugu shine zai zama ne shine zai zama abbat shine yace fala dalila li ihtimalin badin da haka ba wani dalili saboda akwai ihtimal shine yace jawabuna ihmaluha asau ya ce mu amma jawabin da muke yi a matsayinmu na malaman malikiya mu jawabin mu game da wannan maganar cewa eh, abin nan mujmal ne ihmaluha mana sadun din ya zama haka kawai babu wani ɗugu a kan shi shine ya fi zama daidai shine ya fi zama daidai saboda ne saboda akwai ruwayar da ta zo da cewa la hatta tumayyaz hatta tumayyaz har sai an bambance kowanne kila kun fahimta yawwa wani hadisi yana magana akan haɗa wani kayan da wani kaya kamar yanzu misali naira dubu ɗaya ka haɗa ta da wani abu ka siyarwa da mutum kaga haramun ne sai an raba kowanne a yi cinikin shi daban na'am وجي في شكله احتجاج أهل الشافعي في سنبل عن بيع حب فامنعي بناه بيع الحب حتى يفرقا حتى يفرقا والحنفي يردا بحتى يفرقا نعم قالوا قالوا فيحملان بالتعدد ف فموجب كلاهما لمهتدي نعم wani lokacin wasali ma yana iya jawo ijimali ya zamanto ta hanyar a wannan wasali sai a samu ijimali akwai hadisin da ya zo cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da lafizza guda biyu kamar yadda su hanafawa suka faɗa hadisin ya zo da lafazi wanda yake guda biyu akwai lafazin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai ilhabbi hatta yafrika akwai kuma ruwayar hatta yufraka ina fatan mun gane duka biyun sun zo akwai hatta furaka akwai kuma hatta furika idan muka ce hatta furika to zai zamanto cewa ma'anarsa shine hatta ya min sumbuli in muka ce kuma hatta yi furaka hatta yi har ya zamanto za a iya ci shi ne mana hatta yi furaka to saboda haka su a wajen abin nan a wajen malaman shafiya suka ce da ya halatta a siyar da a kwaya ba har sai an cire ta daga soshiyarta saboda wannan ruwa ta farko ta hatta yufraka har sai an cire shi daga sumbul ɗinsa su kuma hanafiya sai suka ce ah, ai akwai ruwaya da ta ce hatta ya furika mana har ya kai lokacin da za a ci sau da ya zama mujmal tunda yana daukar hatta yutsam yana daukar hatta yukar jimin sumbuli to ta ina ko wannan zai zama zai zama ko kuma zahiri ya zama mujmal ina ga mun gane قالوا mm. fa بالتعدد kilahu mali muhtadi suka ce saboda haka sai a ɗauke shi da ma'anoninsa duka guda biyu fa mujibun kilahuma mali muhtadi saboda haka duka biyun yana ɗauka je malam na'am رابعها اشتراك تعليف لأب إسقاط نصف المهر إن أقل الذهب قبل البناء عندنا فهو الذي بيده أقل النكاه فاحتذي والشافعي للزوج أيضا يحتمل قلنا سياق الآي ينفي المحتمل محتمل لأن الاستثناء من من من من فنصف ما أي نصفه عليكم قد ختم إلا لعفو سيب بنفسها وعفو ذات الحجر من وليها إلا لعفو wa بنفسها وعفو ذات الحجر من وليها Akwai ijmal fi tarkib in aka ce tarkib shine ba kalma ɗaya ba kalmomi ne wanda suke magana akan abu guda ɗaya Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yayi maganganu akan matar da aka saka kafin a farlanta mata sadaki ko kuma matar da aka saka kafin a taba ta bayan kuma an riga an sanya mata sadaki to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tsallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariba sai ya ce me fanis kuma faradtum idan kuka saki mata kafin ku fara saduwa da su kuma kun riga kun sanya musu sadaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma farattu za a ba su rabin abin da aka farlanta musu na sadaki illa an yi afuna sai dai idan sun yi afuwa au yi afuwan lazi biye da uku da nika me ma'anar allazi uku da nikah waye allazi uku da nikah saboda haka a wajen malaman malikiya allazi uku da nikah shine wa alwali me hujjar su saboda Allah ya ce fanisku ma farattum illa an yi afuna awi afuwan labi biye da uqdatun nikah wa yake farlanta sadaki alwani saboda kaga tunda istisna'i ne aka yi daga fanis ma farattu to yake nuna cewa wali ake nufi a wannan aya amma a wajen shafi'i allazi biyadi uqdatun nikah shine azzauj saboda kaga daga zarar an fashi yarinyar na aka shafa fatiha komai yana hannunsa to saboda haka sai ya zamanto ya haɗa guda biyu saboda haka shine malam yake cewa rabi'u hashtiraku ta'alifin lil ab isqatu nisfal nisfil mahari in aqdu zahab in ya zamanto an fasa auren al bina kafin a sadu inda na a wajen mutu yana wajen uba fa huwa alladhi bi yadihi uqdatun nikahi fahtazi saboda haka allazi bi yadi uqdatun nikah shine uba amma wa shafi'i li zawji aiban yahtamil a wajen malam shafi'i yana iya daukar azzauji qulna siya ayyin fil muhtamal mun yi raddi mun ce ai yadda aya ta taho to yana nuna cewa babu ihtimali a ciki shine ma'anar kulna siya ayyi fil muhtamal لأن الاستثناء من فنسكما أي نسفه عليكم قد حكما إلا لأفو سيب بنفسها وأفو ذات الحجر من وليها إن أفات مغاني شيني هجس نعم خامسها خامسها فصل مركب مسح ناصية على عمامة وضح لا يجزئ المسح على أحدهما faƙad lada ashabina bal bihima ka dinga ƙoƙari kana da ma'ana in za ka tsaya la yi yujzi'ul masu ala ma faqat la yi yujzi'ul masu ala ma Lada ahdihima faqat لدى أصحابنا بل بهما وغير وغيرنا كالحنبلي يحتمل ذا في وضوء أو وضوءين جعل فليس مانع اكتسارنا على أحدهما إذا احتماله جلا جوابنا المغيرة الراوي ذكر أن في وضوء واحد ذاك ذاك استقر نعم <clears throat> a wajen malaman malikiya wajibi ne mutum ya zo shafar kai ya yi alisti ab, mana ya gama dukkan kanshi da ruwa wannan a wajen malaman malikiya dole ne amma a wajen malaman hanabila da ragowar shafi'iya da hanafiya ba dole bane sai ka shafa kanka duka akwai wanda suka ce kai rubu'i akwai waɗanda suka ce ma in ka shafi shafi gaban nan gashi uku yayi saboda su ne a ƙallul jam so daga cikin hujjojin da hambaliya suka kafa hujjar shine abin da aka rawaito cewa na wasu ya zo alwala fa masaha siyatihi wa alal imama ya shafi makwarkwadarsa ya kuma shafi rawaninsa to shin wannan hadisi ne guda ɗaya ko kuma hadisai ne daban-daban suka ce yana iya ɗaukar hadisai ne daban-daban wani lokaci ya shafi imamarsa wani lokaci kuma ya shafi ya shafi makwarkwadar kanshi su kuma a wajen malaman malikiya suna ganin duka hadisi ɗaya ne so duka biyun ya haɗa to shine ma'anar khamisu ha faslu murakadin, raba abin da yake a haɗe masa hanasiyatan ala imamatin waza la yujzi'ul masu ala hadima wajen malaman malikiya ba ka iya tsaya akan ɗaya ba dole sai ka haɗa biyun ya ce amma wa gairu na kalhambali amma a wajen malaman bila ya tamil zai iya yiwa zafi wudu'in awudu aini ju'in falaysa mani aktisarina ala ahadihima idza ihtimaluhu jala suka ce zai iya yiwa hadisi ɗaya ne zai iya yiwa hadisai biyu ne da haka ya halatta mu ce kawai a iya ɗaya za a yi shi ne sai shi kuma malam ya ce jawabu na mugira rawi zaka jawabin da zamu ba shi ne mugira wanda ya rawaito hadisin ya ambata cewa an fi wudu in wahidin zaka takar ya ce alwala ɗaya haka ta faru saboda haka dole in ka zo wanke kai sai ka shafa duka kan to akan da ya shafa kan insha Allah akwai wani tattaunawa tsakanin su nan gaba da za a ƙara yin bayani shin ya wajaba sai ka yi shafakkan duka ko kuma ba dole ba in mun zo babin tawili za mu ci ma'anar wannan bawon din ta wamsa biyar usikum shin bawon din biya ce ko sila ce ko za'ida na'am سادسها تركيب مفصول أحل تودع النبيذ نعمان ودل بتمرة تبي بتمر بتمرة طيبة وماء طهور الحديث يست... يستضاء الحديث يستضاء أص... نعم أصابنا قد بينوا من زين مجموعا فلا استدلالا قالوا من احتلاك من احتلاك من احت... قالوا من من احتمالكم تبرأ بكون شارع به تودع بكون شارع به تودع سادسها تركيب مفصول akasin wancan mana abin da yake a ware a haɗa shi guda hadisai biyu daban-daban a ɗauko su haɗa su guri guda kuma a yi ƙoƙarin fitar musu da hukunci malam sai yake cewa misalin wannan shine tawabbu'un nabizi nu'manun wadal ma'ana yin alwala da tsini tsini kamar inabi a ajiye shi har canza shi ne tsini ya ce ni umanun wa dalwaye ni uman na numan bin bashir waye ni na numan bin sabit bini bini ne binin zuɗa ko mm. yake cewa <clears throat> sun kafa hujja da abin da aka rawaito cewa suna ganin annabi salam ya ce samaratun tsayyibatun wa ma'un tsahur saboda haka tunda ya ce samaratun tsayyibatun wa ma'un tsahur to wannan yake nuna cewa ya halatta ya zamanto cewa an yi alwala da annabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samaratun tayyibatun wa ma'un tahura to <clears throat> su kuma suke ganin cewa a wannan abin a ware yake yana eh, yana nuna cewa ba ya nuna cewa annabi sallallahu yana nuna a haɗan shi shi abin nan yake nuna haka saboda haka su suna ganin mutum zai iya yin alwala da nabizu tamar za a yi amfani da tsimin dabino a yi alwala da shi to shi ne suka ce wannan ya tamil ya zamanto ba magana guda ɗaya ba ce maganganu ne guda biyu aka haɗa su da haka ba za a yaki da su ba saboda haka shi ne malam yake cewa a ashabuna ya bayyana ihtimalan min zai ne majmu'an falastigilala suka ce zai iya yiwa ba a haɗa suke ba a ware suke saboda hakan a ware suke to da wanne dalili kuma za a haɗe su a aiki da su <clears throat> ina ganin mun fahimta yanzu waɗannan su ne sabubba guda shida waɗanda suke sawa a yi a samu ijmal Wanene wane ne zai iya lissafa mana su na bismillah na bayan mm. Mm. Mm. akwai aya falatu zara a ƙura'ani? babu wannan aya ma yawon nuka

murakkabi guda ɗaya ce aka yi domin kamar yadda yana kan hadisin masu wani masu yawa da ba sai aka san shi kuma na karshe shi ne a yi a haɗa a raba kamar da yake wancan a haɗa a raba murakkab wannan kuma a bambance abu da zuwa tare murakkabi sai a bambance shi ne zuwa shi sai kokari gaskiya ba shi littafin makasi na'am to kun ga waɗannan su ne ake kira a asbabul ijmal mana duk wani abu da zai sa lafazi ya zama mujmal to zai zama a cikin waɗannan abubuwan ne ina fatan mun fahimta a muje malam إضافة الأحكام للأعيان لا يفيد إجمالا على ما أول ما كميتة وأمهاتكم على مراده السياق والعرف جلا كذا كلام صدق صدق تتوفق لنا صدقه يا شيخ جارة كذا كلام صدقه توقف لنا على إدمار شيء خذف كمتن رفع الخطأ والنسيان عن أمة وذان موجودان فالعرف فالعرف رفع الأخذ عنها عينا بذين لا إجمال إذ تبينا كذا دخول النفس في حقائق شرع يرى وجودها من فاسق كلا كلا نكاح كلا كلا كلا كلا نكاح لا صلاة لا صيام لا صيام في الشرع لا في الحس نفيها يراب والبعض, والبعض بصحة ذو إدمار فهو للأقرب المجاز جاري نعم akwai abubuwan da su ma aka yi saɓani akan shin mujmalat ne ko ba mujmalat shin waɗannan abubuwan za a iya saka su a mujmal ko ba za a saka su a mujmal ba shine malam ya ce kamar ibafatul akam lil ayan a danganta hukunci zuwa ga abubuwa waɗanda za a iya taɓa su shin wannan mujmal ne ko kuma ba mujmal ba ne kamar yanzu da Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku ya ba da mana ya ba da mana hurrimat alaikum ummahatukum me yake ya ba da mana saboda haka a zahiri zaka iya gaisa da mamanka zaka iya zuwa ku hira za ta iya taɓa ka to kaga tunda fahimtarsa zai wahala sai ya zama mujmal kenan a wajen wasu amma suka ce a zahiri ba mujmal ba ne saboda hurimat alaikum ummahatukum me yake nufi me za mu kaddara nikahu ummahatikum ko kuma wadu ummahatikum mana haramta muku saduwa da iyayen ku har zuwa waɗannan matan sha biyar din hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم تكاغا إيه تكاغا أنا قرن muka je wara ba'i bukun akwai matsala ya sa ni tsaya ana so kaga waɗannan matayen da aka jero kaga duka yana nufin kawai uhun Ka kaga ba malam shu'aibu ai ba za a taba ta ba yawwa amma waɗannan za a iya taba su shi sa ban ji ƙarshen ayar ba ina fatan kun gane to saboda haka kaga dole za a yi izmar dole za a yi izmari a nan gurin yawwa in mun ce wato ake nufi dole kaga za a yi izmar a nan na to shin izmar din nan shi ma yana nuna ijimali ko baya nuna a'a malam shi ya ce gaskiya ba mu mujmalat bane waɗannan masail ɗin malaman usul suna yawan kawo su a cikin littafansu shin akwai ijimali a cikinsu ko kuma ba sa nuna ijimali malaman usul suna yawan maimaita wannan bayanin na'am shine malam yake cewa kamaitatin ummahatikum ala muradis siyaq wal urfu jala za a su ne a kan? kawai muradu a siyaf siyaf ne shi zai nuna me za a kaddara yanzu hurrimat alaikum almaitatu me za mu kaddara akluha akluha shine ma'anarsa to kaga ta zama ba mujmala ba tunda mun san me za mu kaddara malam yace kaza kalamu sidquhu kaza kalamun sidquhu tawaqqafa lana ala izimari shay'in huzifa hakanan duk zancen da ya zama in dai ba a kaddara wani abu zai zama ƙarya shine suke ce mai mai a wajen malaman usuliya sunan shi dilalatul iktiza ita ce magana da in dai ba a kaddara wani abu ta zama ƙarya to kuma kalamu share ba zai yi ya zama ƙarya ba to dole a kaddara kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi ya ce rufi an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alai me ma'anarsa wani ya fassara min rufi an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alai to wani ya yi wata fassara rufi an ummati haka idan aka wannan fassarar magana ta zama ƙarya ta zama ƙarya an kace rufi an ummati alkhatau wan nisyan wa wa alai magana ta zama ƙarya saboda ai suna kuskure suna mantuwa to kaga zai nuna maka cewa kenan ba a ɗauke musu ba to dole sai ka ƙaddara wana me za ka ƙaddara rufi an ummati ko ka ce shi shine kama abin da man sha'ibi biya fassara ya ce an musu rangwani ko ka ce almu'akaza mana ba za a kama su da shi ba duk da cewa wannan hadisin na rufi an ummati alkhaba wan nisyan ya cika littattafan usul amma ba shi da sanadi a duka littattafan musulunci bai da sanadi hadisi ba wani hadisi da wannan lafazin rufi an ummati alkhaba wan nisyan ba wani hadisi mai sanadi da wannan ko ka taba gani shi na ka dan bude baki ibn hajar ya ce ya bincika ya yi bincike kwata-kwata bai taba samun hadisi da wannan lafazin ba amma wannan lafazi ne ya zo inna Allah ta jawaza da rafa Allah shi ma akwai shi amma malaman usul yawanci rufi adin suke kawo duk da bai da sanadi ya ce fal'urfu raf aksi an ha ayyana saboda haka urfi ya nuna raf'ul mu'akaza ne bizaini la ijmala izi ta bayyana saboda haka tunda da wannan alkhata wani siyan ɗin urfi ya nuna raf'ul mu'akaza ne ko raf'ul aksi ya nuna cewa ba mujmal bane tunda an san abin da aka ɗauke ɗin na'am sai ce za da kulin na fifi haɗa’iƙa hakanan da aka kora wasu haƙa'iƙ ɗin la salata liman lam ya ƙara bi mil ko mutum zai iya yin sallah ba fatiha kuma ya gama sallah ko kuma la siyama liman lam yi siyami qabla lai ko la nikaha illa bi wali za kuma iya ɗaura aure har a ci gaba da rayuwa ba kuma wali <laughs> wani yamma waya daga koge ce wasu ne suka yi aure ba wali saboda haka sun yi nisa a auren sun zo sun mai fatawa ya za a yi kenan na ce sun ɗan jima da yin auren ya ce sun jima na ce kawai ci gaba da aurensu tunda akwai saɓani kuma saɓanin yana da ƙarfi to kaga abubuwan suna iya faruwa duk da ya zamanto cewa abin nan an kore to dole sai an kaddara wani abu kafin magana ta hau yadda za a amfana da ita dole sai ka ce la nikaha me la nikaha sahihun la salata mu'tabara ko sahiha haka shi ma la to kaga da mun san abin da za mu kaddara sai ya zama shi ma ba ba mujmal ba ne ina fatan mun gane shi ne ya ce lafiya mafi shari'a. lafiya hissi na fi wa yuramu da haka ba wai asalin abin ake nufin a kore ba a ana nufin cewa a wani abu daga cikin sallar ne ake so a kore shi ko ya zama shari'a ba ta ansa ba ko wani abu makamancin haka na'am lafzi ma'ana ahadu huma yi fi duhu ne na humanista jimara falyotir wahal fi fi'lihi hal in kana fi jimarihi fa'uyina والحق والحق مجمل لأن الأكثر فائدة عن علم مقصود يرى نعم آه hakanan ya ce abin da yake ɗaukan ma'anoni guda biyu ɗaya yana nuna fa'ida guda biyu shi ma za mu ɗauke shi akan wannan ƙa'ida shin mujmal ne ko ba mujmal ba ne wasu sun ce ba mujmal ba ne kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ce manistaj mara falyutir manistaj mara falyutir me ma'ana manistaj mara falyutir mm. ya yi mara to bi ake nufi da yin mara shin yana nufin ya tanaji dutsuna uku ko ya goge su uku me <laughs> ma'anan mara a nan gurin shin ya yi mara ya goge su uku ake nufi kagan an ce ya goge su uku ne yana nuna cewa kenan dutse ɗaya ma zai isa kamar yadda mai risala ya faɗa mai risala mai ya ce wa zai iya tuno min lafazin mai risala ya ce wa yi ji zi'ulwa hidu in an ƙa wa yujzi'ul wahidu in an idan guda ɗaya ya tsarkake to ya isa to shin ana nufin ya zamanto cewa dutsunan ne uku ko kuma aikin ne ake so ya zama guda uku kaga dutse in ya zama guda uku to aikin ma zai zama guda nawa guda uku amma aikin zai iya zama guda uku amma dutsen ya zama guda ɗaya shine abin da malam yake faɗa a nan ina fatan mun gani saboda haka shi dai malam a nan ya race ha cewa mujmal ne na ce kaza lafzun bayyana hukumin shar'i wa lugawin dara asalin mar'i bishari'in fi kaulihis nani fasa'ida jama'atun qaulani wannan zamu shiga wani dogon bayani ina ga zamu bar shi sai zuwa darasi na gaba yanzu 'yan mintunan da suka rage mana ina ganin bari mu ji tambayoyinku saboda kan mi karatun na'am kamar a zahiri mushtarak ammu min al-mujmal amma suna shiga juna

a ni kai na tambaya ai kai kake da matsala a tafsi malaman tafsirai da ka karanta me suka fassara wadda kulba ba su ce da haka suka fassara ni ba tambayar ka ne haka ake fassara sujadan? ba? ala kulli hal dai zai iya yi ya zama yana da sama da ma'ana biyu amma dai ka je ka kara bin maganan malaman tafsiri insha Allah za ga wannan ma'ana cikin wannan fasara wannan aya na'am kuma mu ma da muka kaba mu ce iya su kenan amma dai mun ce a cikin wannan aya ya zo da ma'anoni guda biyu na'am akwai mai wata tambaya eh, na'am eh, bayani da kai aljanna da sujjada wanda kan tsari suke yi da wasu dabbobi mm. su ne nau'in nasu sannan kuma namu da yan adam sabo shi a kasa to durkuso da ake yi in shi ma zai zama sujjada ne ba wani ko kuma sai wancan sujjada na shi ne a durkuso ba sujjada ba ne ga wani kawai da an duba hadisin da mutumin nan ya tambaya za a ce haram ne amma ba sujada ba ne gaskiya wanda ya ce sujada ne ya yi kuskure a inina'i ba sujada ba ne sai dai a ce haram ne amma ba sujada ba ne yawa ko karuhi ne yawan an koma kawai ɗin malaman usul zai iya zama makaruhi saboda hayu fi babil adabi humalu alal karama akwai mai tambaya Hmm? in babu fa ma'anarsa shine kun gane komai saboda kun ga ina niyan na ci gaba ne tunanin kila akwai mai tambaya na tsaya su ka ga yana nufin cewa kun fahimci komai saboda haka ya halatta ni na tambaye ku <laughs> ko ba haka bane magana da yi to kenan yanzu idan aka kora abu aka ce la kaza ne farkon abin da za a fara kaddarawa a zahirin maganan malam ana kaga kore-kore suna yawan zuwa a cikin shari'a tun daga kalmar tauhidi la ilaha illallah la salata li jaral masjidi illa til masjid la la ya tanajasnani dun al'akar kaga wannan duk kore-kore ne to in aka kore abu me yake fara zuwa a ma'anar shi na'am a kora abun ko kora siha ne na farko na'am kora abin shi ne farko wannan kun manta ne a karatun da muka yi bara a januwari na littafin usulul fiqh wa qawaidi ina fatan mun gane shine na farko ko to na biyu fa ha, kamar yanzu me na farkon wanda za a kora abin duka ne misalinsa la ilaha illallah me ma'anar la ilaha illallah la la ma'abu da bi haƙƙin kaga wannan kora abin ne sai si ha to ba a tafiya zuwa ga siha na fiye siha sai idan na fiye abin ba zai yi ba to daga kuma siha sai ne at-tamam din ya cewa ko al-kamal to me misalin na ce al-kamal la salata me farkon hadisi bi hadratit ta'am wala huwa wa ba ruwayan la salata liman yadashi la salata sai dai la salata bi hadratit tam wala huwa yi wannan a wajen jumura ma a wajen zahiriya wannan nafi sihani so in dai ga abinci cika ta da sallah kuma kana jin yunwa ta wajen zahiriya ba kai sallah ba haka wanda yake jin akbasan din shi ma idan yayi sallah a wajen zahiriya ba shi da wannan sallah kace ce me? ma yi na fi ko na fi kamal to alhamdulillah allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan za mu ci gaba a darasi na goma sha uku insha Allah mu ƙarasa bayani akan al-mukmal kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu